والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي حكي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da 23 ga watan Rabi'u Sani a wannan shekara ta 1425 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ɗaya ga watan shida shekara ta 2004 miladiya idan ba manta ba darasin da ya wuce mun tsaya ne wato ainihin a ƙarshen aya ta 34 aka ne ko mun tsaya ƙarshen aya ta 34 daidai inda ubangiji subhanahu wataala cewa yake cewa qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyya فناظرة بما يرجع المرسلون لو كان كان wannan aya dan mahadin ta da aya da ta biyo bayan ta wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan sura mai albarka suratul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني مرسلة إليهم بغدية فناظرة بما يرجع المرسلين فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أبين دون تبصرك يا تبتعد وإني مرسلة إليه lallai ni zan aika zuwa gare su suwa annabi Sulaiman alaihi salam da al'ummar kasarsa da jama'ar kasarsa bi da wata kyauta ta kasaita fa naziratun sannan zan zuro ido in ga ko zan jira in ga ima yadda ibn basalun da mai yan aikin za su dawo da shi za su dawo mun da labarin ya karfi kyautar ya yi farin ciki da ita ko kuma za su dawo mun da labarin bai karba ba asali ma ya koro su domin wannan shine zai sa a fahimci cewa kin annabi Sulaiman din mai neman mulki ne ko kuma wani mutum ne wato ainihin da yake da wata manufa da yake son yada ta idan mai neman mulki ne da san fada da kasarsa da san karbar rashawa to zai karɓi wannan kyauta da kuma tafirantu da ita amma idan mutum ne wanda yake na da wani mabda wata manufa a rayuwa da yake son yada ta wannan kyauta ba za ta gudu wannan yana daga cikin abin da ke nuna kaifin hankalinta shine fala ziratun bima yarji'ul mursalun zan jira in ga da mai dan aike za su dawo da shi min qabul al hadiyati aw raddiha yanzu zai karɓi wannan kyauta ko zai mai ta in kana malikan qabilaha aw nabiyyan lam yaqbalha idan ya kasance sarki ne ba sarki kawai da yake son fada da sa mai tunani irin na tura mulkin mallaka to sai karɓi ne kyauta aw nabiyyan ko kuma in annabi ne lam yaqbalha ba zai karba ba malaka fa arsalat khadaman dhukuran wa inatan alfan bisawiyya wato sai ta aika masa masu hidima bayi kenan maza da mata ko wadanne dubu maza dubu a goma dubu wa kamsu mi'ati labina min ad dhahab sannan kuma da turi turi wato ainihin na zinariya har turi biyar wa tajan mukallalan bil jawahir da kuma wani kan sarki da ake amfani da shi a wancan lokaci wanda a masa kawa shi ma da zinariya wa miskan wa ambar na gairar zalik da turare na ruwa da turare na wuta da sauran dai abin da ba wannan ba cikin sauran kyautuka da ake yi a wancan lokaci ma'a rasulin tare da dan aiki bi kitab kuma ga wasiƙa ta musamman fa asra al-hudhud ila sulaiman yukhbiruhu al-khabar yan aiki kafin su je hudu hudu tuni yayi gaggawa ya je ya labarta wa annabi Sulaiman abinda ake tafi da shi fa amara an tudraba labilat adh-dhahab wal fidda sai annabi Sulaiman ya sa ayi tanti tanti bukka bukka da rumfuna na zinariya da azurfa wa an tubsata min mawdihi ila tis'ati farasik maidanan kuma yayi umarni a yi kafaitaccen fada tun daga inda wannan bukka bukka suke da zinari da azurfa zuwa inda za a je a tare su kusan tsawon farasik tara wato adadin da madamalai masu yawan gaske وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة كما daura da wannan shimfidar ga shimfida ta miƙe nan gefen da nan gefen kuma an yi wata da kalmar katanga ita ma ta zinari da azurfa wa yuta bi ahsani dawafil barri wal bahri ma al khadami an yamin al maidani wa shimali sannan kuma za a kawo mafi kyawun dabbobi da aka sani na fako cikin dabbobi da suke rayuwa ba a cikin ruwa ba da kuma mafi kyawun dabbobi cikin halitta na ruwa duk a kawo su tare da bayi dama da hagun wannan filin duk suna tsaye a wajen to anan ne za a kalli su bakin aga su kuma kyautar da suka zo da ita mai teki da hako shi babu da wannan kyauta ba za ta yi wani tasiri ba waɗannan tafasil na waɗannan ababai sawa'un kyautar da ta aika ta ko kuma shiri da kimci da annabi Sulaiman yayi dukkan su riwaya ne waɗanda suke Isra'iliya a hakikanin gaskiya ma'ana masu tarihi suke ruwaito su ba tare da wani sanadi ingantacce daga Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ba kuma kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa riwaya isra'iliya matsaya ɗaya daga cikin uku ake son mutum ya tsaya akan matsaya ta farko ma ta bayyana kadhibi duk abin da ya kasance ya bayyana ƙarya ne wannan mutum zai karyata kuma ba zai yi tikadin ba abu na biyu ma ta bayyana su duk uku abin da ya bayyana gaskiya ne saboda dacewarsa da abin da ke hannun mu na alqur'ani ko ingantaccen hadisi wannan kai tsaye za a dauka irin yadda manzo Allah ya bada labari cikin banu Isra'ila mutane guda uku da suka je fakewa ko gondu da dutse ya rufe da su kada cikin banu Isra'ila ne kissa ta Isra'iliya lakin hasabita fi sahih muslim wa asbataha an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tabbatar da ita kaga wannan za a karba dole ne a karba ina fata an fahimta kashi na uku daga cikin wato riwaya riwayat Isra'iliya abin da yake baka san gaskiyar sa ko karyarsa sa, to irin wannan ba za ka gaskata ba za ka karyata ba manzo Allah ya ce da tasaddiqu ahlul kitabi wa la wa qulu amanna billazi unzila ilaina kar ku ka ahlul kitab sannan kuma kar ku gaskata su ko dai ku ce mun yi imani da abin da aka saukar mana idan wannan din ya dace da abin da aka saukar kaga ya shiga cikin abin da kuka yi imani in bai dace ba kuwa to kaga bai shiga cikin abin da kuka yi imani ba to kaga irin waɗannan kisoji ne baka da tabbas din faruwa ko rashin faruwar su ba a hanzarin ta su in ba an samu nassi da suka ci karo da shi ba cikin qur'ani ko hadisi in an samu sun ci karo da nassin qur'ani ko hadisi sai a kareta ba za a karɓa ba sannan ba a saurin gaskatawa in ba a samu nassin da ya tabbatar da su ba sai dai a yi tawakkufi akan su galibi isra'iliyat wannan shine hukuncin su akwai waɗanda kankare su ta riga ta bayyana an gane ko saboda ka waɗannan tafasir din ba ta cikin kissar da Qur'ani ya tabbatar ba ta cikin abin da manzon Allah ya zo da shi sai dai idan mutum ya fade shi kai tsaye ya jingina shi zuwa ga malaman tarihi amma dai ba lalle bane ya zanto shine hakikanin kyautar da Bilqis in ma ya tabbata sunanta bilkis din ta aika zuwa ga annabi sulaiman alaihi salam ko ba lalle bane zanto shine tanadi da kimti da shirin da annabi sulaiman ya dan karban aikin da suka ya dai tanadi ko da mun san shi ba mun san dai yayi tanadi da ya dace da kafin ta miki a lokacin sa ita ma ta aiko da kyauta ko da mun san ta ba mun riga mun san cewa dai kyauta da ta da kafai tacciyar wata mai mulki a wancan lokacin kuma da take san ta baiwa kasar ta kariya ta baiwa al'umma ta kariya kar wannan basiraki ya zo ma mai kasar su ka ko ba karamar kyauta za ta kirga to wannan shine abin da ya faru Allah ce falamma ja'a Sulaiman yayin da dan aikin ya zo wa Sulaiman kaga ja'a fi libabi fa'iluhu damirun jawazan takdiruhu huwa yayin da ai falamma ja'a rasul Sulaiman yayin da dan aikin ya zo wajen Annabi Sulaiman kana sai Annabi Sulaiman ya ce ah, yanzu kun zo ne ku kawo mun agaji da dukiya ba ma atani Allahu khairun mimma atakum abinda Allah ya bani na annabta da mulki ya ba alkhairi sama da abinda ya ba ku na duniyar ku da kawar ku bal antum bi hadiyatikum tafrahun ai ku ne za ku zanto masu alfahari da irin wannan kyautar kuna ganin kun yi abin kirki li fakhrikum bi zakhari fid dunya dan ku kuna alfahari ne da kawa ta duniya amma ni wannan ba za ta dauki hankali na ba ba za ta fajjita na ni ba na ba ba Ba za ta yi tasiri wajen canja mun manufata da nake tafiya a kai Ku ne kawai irin wannan kyautar in an ba ku za ta yi tasiri a kanku amma iri na ba za ta yi tasiri a kaina ba shine bal antum bi hadiyatikum tafrahun da ka irji ilai koma wajen su ya ce wa dan aisha koma wajen su wato wajen ita wannan masalakiya tare da yan fata da mutane da yan fata da mutanen ta koma wajen su bima ataita bihi min alhadiyya da abin da ka kawo na kyauta din nan falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha da sannu zamu zake wa garin su da wata kafaitacciyar rundunar da ba su da ikon fuskantar ta wajen yaki wala nukhrijannahum minha kuma lalle sai mun fitar da su minha daga birnin saba azillatan kaskantattu wa hum sabiruna wato suna kuma kaskantattu ai in lam ta'tuni muslimin in dai baku zo mun ba kuna musulmai kamar yadda na bukata a cikin wasiƙa ta tunda a cikin wasiƙa ta yace Allah ta'ala alayya wa tuni musulmi kar ku mun girma kai ku zo kuna musulmai amma da ku zo kuna musulmai kawai sai ku kawo ta. to ba za a karɓi kyautar ba ko dai ku zo kuna musulmai ko kuma mu je garin da rundunar da ba za ku iya fuskantar ta ba ko mu fitar da ku a garin kuna bayi mu kaskantar da ku bayan ku da kuna ji da kasaita da mulki da sarauta shi da wala nukrijannahum minha wato ma'ana min madinati sabaki adillatan wa hum sajirun kaskantatu wato waɗanda suna kuma cikin kaskanci falamma raja ar-rasul bil hadiyya yayin da dan aiki ya dawo da kyautar wa akhbaraha bi qawli sulaiman ya ba ta labarin abin da annabi sulaiman ya faɗa da jahazat lis sayri ilay ya ta tashi sai jili cewa to ai ba mu ga ta zama ba dole sai mu tashi mu je mu kai kanmu da kanmu kafin yanzu li tanzura ma ya'muru hadi dan ta je ta ga menene abin da yake mata umarni da na musulunci menene musulunci ya ce Allah ta'alu alayya wa sunni muslimin ma huwa al-islam bari in je in ji daga bakin sa kai tsaye ba daga dan ake ba bari in je in gani a aikatai da yake mulkar mutanensa in musulunci ya kayatar da ni in shiga in karba sai ni sai ni bin tafiya kenan ita da mutanensa an gane ko ila an qarubat minhu har zuwa lokacin da ta kusanto dab da zuwa garin da Annabi Sulaiman yake ala farfatin wato bai rage tsakanin da ita ba sai ta za ta farsa guda daya ya arabiha sai ga alamar cewa eh ta tsoro cewa ga nan za ta shigo garin sa to a wannan lokacin sai ya kimsa da ayoyin bayan za su faɗa amma kafin a karanta su lura da jerin waɗannan ayoyi ta wata fuska kamar haka ta ce wa inni mursalatun ilaihim bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'ul mursalun lafazin al mursalun yana nufin kiyan aiki domin jam'i ne na me na al mursal idan guda ɗaya ne aya ta gaba sai ta ce falamma ja'a sulaimana kaga ja'a ar-rasulu sulaimana yayin da dan aike ɗaya zo wa sulaiman ita ta ce da tura yan aiki kuma an ce dan aike ɗaya ya zo wa annabi sulaiman qala atumidunani amma kuma nan sai annabi sulaiman ya ce atumidunani yanzu za ku kare ni ne limanin da wata dukiya ta ganin gurin annabi Sulaiman yana magana da wani adadi na yan aike na mutane fa ma atani min khairum mimma atakum bai kai mimma ataka wato kaga yan aiken da wajen bal antum bi hadiyatikum tafrahu dukkan wannan jam'i to dan me za a fara da jam'i a kawo wato mufradi a tsakiya sannan a tike da jam'i a tsakiya ina malamai suke ta ba cin karo ne ayoyin suka yi ko kalmomin ba wato idan aka ce ga adadi na yan aiki to ai dole akwai wanda za a shugabantar akan ina ba ta fahimta yanzu idan mai martaba sarkin Kano ya tura mai girma wan Kano dan ya tafi jihar Plateau ko ya je gano bai faru a yalwancan dam zai tafi shi kadai ba zai tafi shi kadai ba zai tafi da mutane da suwa da suwa da suwane amma za ce mai girma wan Kano ya zo mai girma wan Kano ya tafi mai girma wan Kano ya karanta jawabin sarki a garin yalwancan dam ya je ga da yan uwa musulmi ko ba haka ba idan hakan ta faru haka za a ce sannan ko mutanen da suke can kuma za su yi ai wakilan sarki sun zo ma'ar sarki sun zo da mai labarin farko da mai labari na biyu kariya suka yi kowa gaskiya ya faɗa to haka ne sai alqur'ani ya faɗa wani abu guda daya sai kuma ya faɗa shi da yawa ba dan kowa ba dan mamaye abin da shine hakikanin kissa ta kunsa gaba daya ina fata an fahimta wannan na nuna mu'jiza ta alqur'ani cewa lalle zancan ubangiji ne sai da ake mura'atin kowane bangare kowane sako kowane lungu daga cikin lungunan kissa dan a kosar da yiwa ka ta san labari a wani bangaren tare da ibra kuma da ake son ka dauka قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال حسريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال أنا kuma sai annabi Sulaiman ya يا أيها الملأ mala'u مدن سيئن أي aike sun ذاك كما za ku koma da kyauta da الملأ shi sai ce أيكم يأتيني mala'u ya yan fada ayyukum ya atini bi asiha cikin kuwa ne zai kawo mun gadanta na sarauta kabla an ya'tuni musulmi kafin su iso gare da suna masu mika wuya mun kadi na sa'ina masu mika wuya masu da anan gulan arada an yu'ta bihi qabla zalika li yakuna sababan li islamihi wato yana son ya nuna masa mu'jizarsa ta annabta ai ta riga ta baro garin ta da shekaru mai da wannan su kwanaki masu yawa tun da daga garin Saba zuwa kasar Sham tafiya ce mai nisa a wancan lokaci za a iya mata ɗaya ana tafiya ko kwana arba'in ko sama da haka fasar haka to amma sai da ya bari har sai ta rage kira saura yini ɗaya ta zo garin ta sanar da shi cewa ga nan tafi sai yake faɗawa yan aiki ko ba a ranar da aka iso sai yake faɗa ka yan fada cewa ayyukum ya atini bi arshi cikin kuwa zai je kawo garin sarkata wato wannan sai ya nuna a cikin duk abin da ta mallaka na kayan kawa ba abin da ya kai darajar wannan gadan nan da haka ne ma ubangiji ya ke bance shi da ambato a cikin kissa a kan harshen guda guda da yake cewa ji tuka min sab'in bi nab'in yaqin inni wajadtu ra'atan tamlikuha wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim dan cewa wa utiyat min kulli shay'in ai ya gama komai an ba ta dukkan wani abu na kasaita da sarki ke bukata amma sai yake banci gado din da an baso ha arsul azim har ma tana da wani makekin gado ai ya shiga cikin ƙudiyar min kulli shay'in din amma keɓanta da an fito na nuna cewa mafi darajar abin da take takama da take na cikin mulkin nan da haka kuma annabi Sulaiman ya san wannan tafsir wannan da haka bai nema ga mata komai da komai ba kila ba abin da zai je mata barazana yafi shigar da kwarjini a cikin zuciyarta saboda ta zo wajen daga gadanka da ta baro a gida musamman kuma tun da littafan tarihi sun ce da za ta baro garin nata sai su sa gadan da aka wato ɗakin da gadan yake aka sake yin katanga aka zagaye aka sake yin wata aka zagaye aka sa kofofi aka rufe aka sa yan gadi dan tana ganin shi da sauka ba wanda yake je wajen tana nufin har sai ta dawo to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum ya tiri bi an saka wa zai kawo mun gadanta kabla an yatu ne musulmi kafin su karo to mun nan suna masu ne kawai kuma su zo ta gadanta a wajen qala ifritun min al sai wani ifrit cikin aljanu ya ce ana ati ka bi ni zan kawo maka shi qabla an takuma min maqami kafin ka tashi daga inda kake daga wurin da kake allazi tajlisu fihi lil qada kafin ka tashi daga zaman fada da kake da rarrabe hukunci tsakanin mutane wa huwa min ghadati ila nisfi nahar zaman da yake ko yana zama ne bayan hudowar rana zuwa tsakiya daga tsakiyar rana ya tashi sai kafin dai a tashi daga zaman fada zan je in dauko shi kaga tafiyar kwana 40 ko wata biyu yana cewa zai je ka kafin a gama zaman fada ifritu min aljinni yake yace wa inni alaihi la qawiyyun amin wa inni lalle ni alaihi game da wannan gado da qawiyyun mai karfi ala hamdi wajen dauko shi bana bukatun wani ya tallafa mu a ce kamatan kamatan aminu sanan amintacce ne alama ma fihi min al-jawahir wa ghayriha dangane da abin da gadan ya kunsa na zinari da kayan kawa da ke makalkala a jikinsa da haka zan iya kawo shi cikin aminci ba tare da wani abu ya sarwanta ba kana Sulaiman sai annabi Sulaiman yake wuridu asra min zalik dan ka haka kai nace sai ga bari kan ana kusa tashi daga bada sannan ka kawo bari sai kawo da wuri kana allazi indahu ilmun min al-kitab sai wani wanda yake da sani na littafi yace da shi ana ati atika bihi qabla an yasadda ilayka fa ni zai iya kawo maka shi kafin kibtawa idan ka idan ka kalli abu kafin ka gaji da kallo ka kibta za ka ga dan a gaban ka wannan wani ne ba ifrit min al-jinn da wani allazi indahu ilmun min al-kitabi wato wannan nan darajar ilimi indahu ilmun min al-kitabi yana da sani da wani littafi to anan malamai sun yi sabani waye wannan wanda allazi indahu min al-kitabi tunda allazi mubham ne ai Tuna ne mubham yana bukatan abin da zai fassara maka sannan ilmun min al-kitab wani littafi din wanda yake da ilimin littafi wani littafi wane ne mutumin sannan wani littafi ne ya sani to malamai sun tattauna akan wannan bari mu karanta abin da malai yake da kitabi na nufin al-munazzar wato littafin da aka saukar a wancan zamani wani mutum masanin littafin da aka saukar a wancan zamani yace huwa asif ibn barqiya shi ne wani mutum da ake kira da wannan suna asif ibn barqiya wa kana sadiqan ya'lamu isma Allah al-alam isma Allah wa kana siddiqan yana cikin siddiqai masu gaskata annabawa to kamar sayyidina Abubakar cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya'lamu isma Allah al-a'zam ya san ismul a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wanda in an roki Allah da shi zai ansa qila aka ce kana du'a wallazi da abihi addu'ar da ya ga dan yazo ita ce ya zal jalali wal ikram wakila a wani kaulin aka ce addu'ar da ya hayyu ya kayyumu wa ruya zalika an aisha an ruwaito hakan daga ummu na aisha wa ruya an zuhuri an ruwaito daga shihabuddin az-zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri kana yace du'a wallazi indahu ilmun min al-kitab addu'ar wannan mutumin da yake da sanin littafi ita ce ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa anta ikini bi atika yace ya abin bautar mu abin bautar komai da kowa kadai ta abin bauta ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai kawo mana gadanka addu'a da yake nan sai daga doya zo a wani kaulin wakila a wani kaulin aka ce Allah inda indahu ilmun min alkitabi huwa jibril aka ce malaika jibril ne Allah shine allazi indahu ilmun min alkitabi sun sai shine lahul mahfuz an gane ko wakila wani kaudan aka ce malakun asar wani mala'ikan ne na daban wakila wani kaudan aka ce sulaiman na allah allazi indahu ilmun min alkitabi shine annabi sulaiman dan kowanne annabi a zamanin sa kan akwai wanda yake sanin littafin da aka saukar masa ba wanda zai fi sanin littafin sa ba wanda zai fi sanin wani littafi da aka saukar kafin littafin sa tunda shi annabi ne da ake wa wahayi an fahimta ko wadansu malaman suka ce shine annabi Sulaiman wal muradu ala kulli halin min al aya malaka abinda da ake nufi da wannan aya anna zalika du'a addu'a nan da aka karanta aul ism ko kuma sunan da aka ja kadan yazo abinda ake nufi da shi bayanin wujud sirrin min asrarillah wato bayyana samuwar wani sirri cikin asiran Allah ta'ala la yu'lamu illa bi wahyin min Allah wanda ba a gane shi sai ta fuskar wahayi ولذلك قال ده كلمة التي قال الذي عنده علم من الكتاب wato kaga ilimi ne na littafin saukake ba ilimi ne na bokanci ko dabaru ko saddabar ko tsubbu ba iz mawdu'u surati bi bayani an al-ghaiba lillahi la ya'lamuhu illa hu domin sura gaba daya tana kokarin bayyana cewa shi gaibu wani abu ne wanda babu wanda ya san shi Allah kamar yadda zamu gani cikin ayoyin ko a fayyata karara ko ko mutum yake yin istinbadi a wurare daban-daban an gane ko da aka sai ana ati ka bihi kabla an yarda da ilaika sau a hakikanin gaskiya waɗannan maganganu da malam ya faɗa ya jumla ce galibin ko in ce mafi yawan abin da ake faɗa wajen fassara annabi inda hu ilmin min kitab ko mu ce asif ibn barqiya galibin masu tafsiri shi ke fara gabatarwa ko mu ce wani mala'ika ne cikin mala'iku ko mala'ika jibril ne waɗansu ma sun ce khadir ne annabi khadir ne shine allazi inda hu ilmin min kitab waɗansu kuma suka ce shi annabi sulaiman ne abu hayya ne ce wannan kuma min ab'atul aqwali yana cikin zantuka masu rauni a ce shine annabi Sulaiman don yaya zai magana da kansa ana ati ka bihi kabla an yarkar da ilaika tarfu amma masu wannan zancen sai suka yi dabara suka ce a'a wai shi da ifritin min aljin yace ana ati ka bihi kabla an taqo min makana sannan ce ai kai ne ana ati ka bihi kabla an yarkar da <laughs> yace to kai ifritin ni inda wannan ne gare da kai na ni zan kawo maka gaban ka kimta ido kaga masu wannan suna da tauhihin da suke wa ayyuka an fahimta ko a takaice dai mafi ingancin zance shi ne allazi inda hu ilmu min alkitab ba san kowa ne ba qur'ani ya shiru akan sa hadisi ya shiru akan wani mai sanin littafi sawa'un asif ne tantance shi mace asif ne yana bukatar dalili tantance shi mace mala'ika jibril ne ko annabi sadr ne ko wane ne duk yana bukatar dalili amma dai wani mutum ne wanda yake da sanin littafi ko babu wani abin da ya inganta na riwaya cewa ga abin da ya karanta an fahimta ko wannan cewa ya karanta ya hayyu ya qayyum ko kuma a ya karanta wato ya zal jalali wal ikram ko ya ilaha la ilaha kulli shay'in la ilaha illa anta ila akhirih wannan dukkan hadisi ne wanda ruwaya ne bari ba tabbata ba tabbata ba dukkan riwaya amma kar mu kulla alaka da wannan da ismul lahil azam ismul lahil azam ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya nuna cikin riwayar Tirmidhi da riwayar Imam Ahmad da wadansu riwayoyi daban-daban an gane ko Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'u samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ila akhirih wa yace wannan shine ismullahi al-azam kuma ya tabbata a wadansu an yi itara zuwa ga yayi ya kauyum cewa shi ma ismullahi al-azam amma inda magana take shin shine abinda wancan mutum ya karanta wannan gadan yazo shine abinda kuke babu waya. amma shin ya hayyu ya qayyum annabi ya ambace shi a matsayin cewa yana cikin ismul lal azam riwayoyi sun nuna haka sun nuna wannan sun nuna almannanu badi a samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram dole suna cikin ismul lal azam allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'fa wannan in an roki Allah da shi zai bayar sannan kuma idan aka tambaye shi zai bayar ya an kira shi da sa in an tambaye shi zai bayar wato dai allazi inda hu ilmu min alkitabi ya ce da annabi Sulaiman ana ka bihi qabla an yartada ta farko. to abinda ma zai tabbatar da mu'jizar annabi Sulaiman ya zanto ba ne da kansa ba yace haka wani ne cikin mabiyansa to idan wani cikin mabiyansa ya ce haka yaya kishi gaban yashi ne zai kawo a karama ta annabta kuma duk da haka shi wannan Allah zai inda ilmin min kitabi wato zuwan shi da wannan gado kafin kiftawar ido ita kanta mu'jiza ce ta annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da haka yake ana ka bihi kabla an ilai ka tarfu Allah yake falamma ra'ahu mustaqirran indahu yayin da ya ga gadan a ajiye a gabansa qala sai yace hadha min fadl rabbi wannan yana daga cikin falalar ubangiji na bai yi alfahari ba yace ai da ma na aika ai ne din ba dama ne ai manyan abin kenan a'a sai hadha min fadl rabbi wannan yana daga cikin falalar ubangiji na li yabluwani domin Allah ya jarrabe ni a ashkuru am akfur Kin zan yi godiya a gare shi in dingina falala zuwa gare shi in bauta masa shi kadai ba tare da hada shi da wani ba am akfur ko zan ce masa a ashkuru din da bi tahqiq alhamza sai a ashkuru wa quriya bi bidal thaniyati alifan a wata qira'a a ashkuru a wato ashkuru kai wato alhamza ta bi amma da ita alif al-madd kenan wa bi tasliha a wata qira'a hashkur at-taslir shine a furta tsakanin alhamza da wawun ba wawun ba ba alhamza ba ha baka ce a ba baka ce wa ba an gane ko a hashkuru am akfur wannan duk kirawoyi ne ma'ana zan kafirce ko kuma zan yi godiya wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya godiya wa Allah madaukakin sarki to yayi godiyan nan ne ba don kanka ai li ajliha don kansa da anna thawabu shukrihi lahu domin shine zai ci moriyar ladan da aka yi ji ga masu godiya kuwa man kafara dukan ko wanda ya kafirce ma ubangiji fa inna rabbi ghaniyyun karim to lalle ubangiji na ghaniyyun mawadati ne an shukrihi dangane da godiyar mai godiya ba wai in ta gode masa zaka kare shi bane kuma in ka ci godewa ka rage shi da godiyarka da rashin godiyarka duk amfanin na koma zuwa gare ka tutuwar tana koma zuwa gare ka ubangiji baya karuwa da wata godiyarka baya raguwa kuma in baka yi ba da ka ce fa inna rabbi ghaniyun ubangiji na mawadaci ne sannan kuma karim ai mai karamci ne kamilun wa munazzahun anin nafsi cikakke ne kuma wato ainihin tsarkakakke daga tawaya wallazi kafara an shukrihi huwa allazi zalama nafsa dukkan wanda wato ainihin ya kafirce da yawa Allah godiya ba cikin abin da ya masa na baiwa sai sai zalunci kansa to kaga wannan na nuna mana ladabi ka da ubangiji cikin duk abin da ya baka bai baka dukiya ko mulki ko lafiya ko ilimi dan kai alfahari ga wanda baya da zai cikin waɗannan ba ya baka dan kai godiya bai kuma hana ka ba dan kai raki kai shi kara wajen wani ya hana ka dan kai hakuri idan ya baka kai godiya ka samu ladan godiya idan ya hana ka kai hakuri kuma ka samu ladan masu hakuri innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab dan ka shiga cikin karkashin wannan ayar cewa za a cika ba masu hakuri ladan su ba tare da an yi lissafi da haka manzo Allah ke cewa yi mamakin al'amarin mummuni al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi ne in asabatu sarra shakara fa kana khairu Allah wa in asabatu darra sabara fa kana khairu Allah wato idan wani abu ya same shi na farin ciki sai godiya sai hakan ya zama masa alkhairi idan wani abu ya same shi shi jira haka sai ya hakuri sai hakurin kuma ya zama masa alkhairi wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim to an riga an kawo gado a gabansa ga kiyaye godiya ga Allah bisa ga zuwa bisa ga wannan kawo gado sannan kuma ita wacce masarafiya ta riga ta shigo ko kun tana dabda shigowa cikin gari sai annabi Sulaiman zai yi umarni kuma na musamman zuwa ga yan fadar sai ce qala kiru laha arkaha takunu min alladhina la yahtadun قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنما كانت قوم كافرين قال sai annabi da da ku canja fasalin sai halin ku masa fasali ta yadda idan ta gadon za ta kasa gane cewa ta ne ko ba ta bane kamar kasa a maida ta sama sama a maida ita kasa wani wuri kafar kawa wannan kafa da kenan a ce ta mai da ita wani kayan ado da kenan gefen ta san a gefen dama a mai da shi hagu ko na hagu a mai da shi da kaga shine a tajir a tankir din ma'ana da aka ce ina kira kan bada an kana ma'arifa shine da kirula arka nan go sai mu gani a tahaddi in za ta iya shiryuwa ila ma'arifatihi wajen gane gadan nata am takun min alladhina la yahtadun ko za ta kasance cikin wadanda ba za su iya ganewa ba ila ma'arifati ma yughayyiru alaihim tana cikin waɗanda ba sa iya gane abu idan an tattanja musu an musanya musu shi kasa da bidalika ikhtibar akaliha abin da yana fata da hakan shine yadda zai jarrabu hankalinta da zurfin tunaninta lima qila lahu inna fiha naqsan don an ce da shi wai bata da tunani ko hankali mai kyau to sai haka dai ya jarrabe ta fa gayyaruhu bi ziyadatin aw naqsin aw taqlidin sai suka canza gadan in ba kara abin da babu shi ko suka rage abin da ke cikin sa ko kuma suka sai kidashi wani abu da ke nan aka mai da shi can duk za a shiga cikin tagayyur ko at-tayyir ka ka rage falamma ja'at ko suka rage abin da ke cikin sa ko kuma suka tarki tarki wani abu da ke na aka mai da cikin gudun kace za a yi shiga cikin tagayyir ko a at-tankir kana ko ka rage ma ja'at yayin da ta iso kila sai aka ce da ita a haka za arshuk shin haka gadan ke yake mislu hada arshuk kamar haka ne kwatan kwatin haka gadan ke yake kaga cikin tabbar da aka mata ba sai da bani domin a haka za arshuk idan ake haka na kamar haka gadan ki yake ma'ana wannan yayi kama da gadan ki kamar ana so a ce mata wannan ba gadan ki bane amma yayi kama da shi ko bai kama da shi ba kaga cikin wannan tambayar akwai bada bane dan a jarrabi hankalinta qalat ita ko sai tace ka annahu kamar shi <laughs> domin kata sai shi ne gaba daya da fata cikin karya kata sai ba shi bane ba kuma nan gurin ba a tuhumce ka da rashin ganewa amma ta ga waɗansu ababai da ta san cewa lallai mallakar ka tunda idan ka ga abu naka ko an canza masa fasali za ka iya ganewa kamar albaran ko labarin da ake bayarwa wanda aka sace wa gayan fulako guda duk kunan bala guda uku ko ba sabbace ne ba sai ba wallahi ba riwayoyin da kan suna da yawa da aka sace guda biyu sayan kuma sai aka sake raba shi gida uku wai kaga an bar masa dai guda uku da aka ajiye masa yace shi ba sa ta bashi shi ba da aka bai da shi yawa rai a wannan riwayar ko wato kaga ji ba sa ta ba shi haushi ba ya za a bai da shi dodo inda da ya san ya bar kan kan fara rusa rusa an yi kana daga kai ba zai yi gani a haka za arsu dalat ka annahu kamar shi fa arafat ma'ana ta gane shi wa tabbat alaihim kama tabbahu alaiha irin yadda suke mata bandaba mi wajen tambaya ita ma sai mata musu bandaba mi wajen hansa idan lam yakun a haza arsu bai ce ba shin wannan gadon ki ne sai ce kamar haka ne gadon ki yake walau kila haza inda ya ce shin wannan gadon ki ne la qalin na'am da sai ce eh qala sulaiman lamma ra'a ko lima ra'a laha lamma ra'a laha ma'rifatan wa lamma la'a lamma ra'a laha ma'rifatan wa ilman yayin da yake tana da ilimi tana da gane abu sai ce wa uti na ilmin qabla ai an riga an ba mu ilimi tun kafin ta wa kunna muslimin ko mu muna da bayar bayan ilimi muna da mu musulmai ne ita ko gashi tana da ilimi da ya dace da irin nata da garin da take kuma amma ba musulma bace wato kaga duk ilimi ana so a garwaya yake da da imani domin duk ilimin da ba a garwaya yake da imani ba to ana cikin rudani mai yawa shi yasa masu tsantsar ilimin da ba a garwa yake da imani ko musulunci ba Allah ya sifanta su da cewa ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun zahirin rayuwar duniya suka sani ya dari za a mai da shi kowa ya kowa za a mai da shi kowa biyu ya ya za a sarrafa kaza ya za a sarrafa kaza wannan suka sani amma ya za a yi alwala ya za a yi tayammuma in ba a samu don alwala ba ya za a yi wankan janaba ya ya tauhidi yake me bambanci tsakanin bid'a da sunna tsakanin halal da haram to anan wurin su ba san komai ba ya da mun zahirin min hayati dunya ne kadai wa hum anil akhirati hum ghafiluna kaga wa hum adal akhirati ghafiluna ne amma wa hum adal akhirati hum ma'ana dai hum hum ma'ana dai an yi yin da su falallu ne kawai su game da lahira ba su san komai ba game da abin da zai tsayar da su daga wuta domin ya kai su gidan aljanna kuma irin waɗannan masu ilimi na rayuwar da ba su kalwa ya da addini ba su ne sai san garewa annabawa tun a da suka ɗauka kamar annabawa gidadawa ne su tun da suna da ilimi na kimiyya a zamanin su ba sa buƙatar wahayi da wani annabi zai zo ya karanta masa ko wakilin annabi shine Allah ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al-ilm wa haka bihim ba kanu bihi yasabun yayin da manzannin suka kawo musu hujjoji kwarara dangane da tsayantakar Allah da tantantar abota musu shi kadai farihu ma inda hum min ilm sai da alfari da abin da ke wurin na ilimi suna ganin ilimin su na kimiyya na basira na sana'a na ci gaba da riga wata da su me kuma sai wani ya zo da ke musu ga yadda za ku ga yadda za ku ga yadda za ku da haka da yawa daga cikin mutane ne wanda suke da ilimin zamani suna ganin cewa ba ta lokacin jin tsaya wani malama addini na ce musu wani abu dan me su waye ne su riga sun sani sun ya kamata ko dai suna girmama cewa kana da abin da basali to gani suke kai daban-daban ne kai da su kai kana da ilimi su kuma sun bi ka wayo da haka farhu ma inda wannan ilimi kana Allah sai dan adam duk inda ya kai ya komo baya samun kamala sai in ya kasance yana da ilimin addini ko yayi sai yana yakar jahilci riba ne ya zanto kai kwararre ne ta fuskar ilimi a rayuwa boko da rayuwa da ci gaba sannan kuma kai din a addini ba barka a baya ba duk inda ake karatu kana zuwa zaka iya buɗe littafi ka karanta kai kadai zaka iya zuwa kuma ka ji tarkalo zaka iya bin wadansu programs na addini a radio ko talabijin zaka iya bin kasir kasir audio ko video kasir zaka iya bin programs na computer ka taru cikin addini ka nemi ilimi ta kowane bangare sai ka kana karawa kanka kamala wannan shine abin da zai sa ka zama wayayye ta kowane bangare idan an faro rubutu daga dama ka iya in an faro daga hagu kuma ka iya eh, na kun kai kai a duniya idan an faro daga dama dan ka zanto ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa tarhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la maqdu'atin wa la mamnu'a wa furqin marbu'a dan ka dace cikin wannan to wannan shine wayewa shine sanin ya kamata a haka za arshuk kalaka annabi annabi sulaiman ya ce wa utina al-ilma min qabliha ai an ba mu ilimi tun kafin ta ko kunna musulmi ko mu mun ribatar cewa mu musulmai ne malai ta aifa kada sabatul jawabi wa aqilat wa arafat ta dace da ansa da ta bayar kuma ta hankalci mai ake so ta faɗa kuma ta gane ونحن نذكر الله تعالى إذ أوتينا العلم بالله إذ أوتينا العلم بالله wato annabi Sulaiman na so ya ce da ita mu muna godiya ga Allah tunda ya bamu ilimin sanin sa shi Allah din wal islam ya bamu ilimi na musulunci wal hidayati ya bamu ilimi na shari'a kabla hatun kafanta wa kunna mun qadir li amrillah mun kasance masu jayuwa ba su bin umarnin Allah قال هذا الكلام لأجل الثناء على الله تعالى والتحدث بنعمته يا فتوى أن زنتيني dan ya yabi Allah kuma ya danta ni'ima da Allah ya masa cewa wa uti na ni'ima ba wai alfahari bane ba an ba mu ilimi tun Allah ya mana falala da ilimi tun ba kunna musulmi Allah ya ya mana gaman kasar da kasancewar musulmai ma'ana yana faɗin haka ne ta haddukan bi ni'matillahi ta'ala dan ya labarta ni'mar Allah da Allah ya masa ba dan ya alfahari ba Allah madaukakin sarki yace wa faddaha ma kanat ta'budu min dunillah faddaha abin da ya kawatar da ita ne ibadatullahi daga bautar Allah shine ma kana ta abu domin dunillah abin da ta kasance tana bautawa wanda ba Allah din ba bautar rana da take yi shi ne ya hana ta bauta mu Allah ta gane ingancin bautar ubangiji innaha kanat min kaunin kafirin lallai ta kasance cikin mutane kafirai ay rasikhina fil kufri tabbata cikin kafirci falam takun qadiratan an tu'lina islamaha bi sur'a ba ta da ikon bayyana musuluncinta ko da ta gane shi da hanzari ba za su iya bayyanawa ba ba da ma zahar lana min al-ayati dallati ala sirri salat Sulaiman duk da kuwa ga waɗansu ayoyi da suka fara bayyana a gare ta wanda suke nuna gaskiyar annabi Sulaiman da cewa shi manzo ne amma mutanen ta ba za su ba ta dama ta imani to daga nan wurin kuma sai annabi Sulaiman ya so ya ƙara nuna mata cewa bayan shi ya san lahira ya san Allah yana faɗa mata cewa wa kunna muslimina to kuma za a nuna mata duniya da ci gaban ma cewa ita a nuna mata an fita ci gaban an fita wayewa a rayuwar duniya shine abin da aya ta gaban ke dauke da shi Allah ya illa illa la فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوانين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين wato abin da yake sai kiraye ta dan gidan sarauta na da aka ga wajen akwai wata farfajiyar gida wato asbarku a cikin larabci sad da ra da ha asbarku yana ɗauka ma'ana guda biyu ko dai asbarku ya zanto ma'anarsa kafaitaccen gidan sarauta shine asbarku sannan kuma asfarhu fili a tsakiyar gida farfajiya ta cikin gida ana kiransu asfarhu a larabci kai da laha sai aka ce da ita wannan ba ta lafiya ko duk kullum sarh to bismillah a gidan sarauta za a shiga palace din sarki za a shiga gidan sarauta ko za a shiga gidan malhawu mara atu ko da aka zo an wuce kamar sauro ko an wuce ko ba sai ga wani fili an gani ne kafin kuma sake zuwa ta inda ko ba to shi filin wannan wato a rarrake da shi ke da kasa rami ne sai aka rike shi da glass kalas din da wato ba ma za ka iya ganin ki ba saboda kyallinsa ba ka dau kuma can kasa ruwa da kifaye nan kuma sama da dala idan ka gani sai ka dauka ruwan ne ba dala to da aka ce ruwa gaban ta ba ta ga dala ba sai ta tattare rigar da kila na ta ta ce ita udkhul as-saha bismillah da ta farfajiya za a shiga cikin gida a cikin gidan sarauta falamma ra'atu ko da suka farfajiyar wajen asibat hulujjatan dai dai tsammanin tafki ne na ruwa wa kashafat an sa kai ha sai ta yaye kaurin da dan za a shiga ruwa san dan karka dike an ga ta bayyana mutum kar kawai ta zo wurin da an riga an fi shiga kala annabi sulaiman yace da ita inda hu sarhun yace ai da dai ne mumarradun gogagge wanda aka gyara shi min kawariyar na gilas eh da ne na gilas ba daban sumunci ba ba da bai wanda ake da tsakuwa da makuba ba da bai ne mumarradun min kawari gogagge ko wanda yake luwai-luwai min kawari wanda aka yi da glass glass da glass kwalba da kwalba da aka kisa tafi zanen ki ba duk ya zaki inna husrahun warradun min kawari wato kaga an nuna mata wani bangare na abin da ake da a wannan lokaci na ci gaba irin wanda babu shi a garin ta yasa wanda yake garin shi kadai sai dauka cewa shi waye ne amma sai ya je wani gari sai ga an ba shi mamaki Eh, shi yasa aka ce idan ka kai ka kawo to ka fi nuna a cikin rayuwa da gane halayen mutane da ko menene ci gaba ko wayewa saboda idan kana gari kai kadai ta ne idan ka samu wanda yake tun da ya tashi a Kano yake bai taɓa zuwa ko ina ba shi gani ke a duk duniya to dan ma akwai inda yafi Kano to kila Makka ita ma saboda tarihi tasiri shi musulmi ne amma gani ke ai gari ba Kano ba dajin Allah ko ba ba sai ya je wani garin sai ga ashe Kano ke dajin Allah qala innahu sarfun mumarradun min qawarid mu bi kalmomin sai qila da aka ce da ita udkhul as-saf malati huwa min wato wani farfajiya ce wanda aka yi da glass abyad tariqan shaffaf idan an ce abu shaffaf wanda abin da ke waje baya hana ta abin da ke kasansa eh kana ganin shaffafun ta tahu ma'un kasa da shi ga ruwa nan na daɗi jari wanda yake gudana fihi sama ga kifi istana'ahu Suleiman annabi ya yi hakan ne da gangan li wato domin ya jarrabi kibraha girman kanta izul mutakabbir la yaqbalu an yuti al-amra wato mai girman kai ko masa umarni ba zai ba yake shiga tanan ma'ana ya ga za ta ko ba za ta ba fa ba sai ta biyayya falamma ra'atu yayin da ta gafar fajar wajen hasabar hulujja sai ta tsammanin wani tafki ne min alba'i na ruwa wa kasafat an ha sai ta yaye kaurinta guda biyu ne ta tura hudan ta shiga ruwan fa ra'a sulaiman tawadu'aha annabi sulaiman sai ga tana da tawadu wa da hali da amri kuma tana umarni a gare shi قال سيتي لإتا إنه صرف ممرد من قوارير أي فرفاجة ممرد إذا أنت ممرد وأنت مملة وأن أتبوجك سيتك من قوارير وأنت أي بجاج fada'aha ila al-islam ya kira ita zuwa ga musulunci fa ajabat ita kuma ta ansa masa wa aslamat ta ga musulunci wannan ma sha'arat islam yayin da ta ji dandanan musulunci wa tauhid da dandanan tauhidi da kadai da Allah qalat sai ta rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunta kai da ada bi ibadati ghayrika sai da ranka bautar waninka wa aslamtu ma sulaiman a yanzu kan na mi kauya na shiga musulunci tare da annabi sulaiman na mi kauya lillahi rabbil alamin da Allah ubangiji halittu shi to da nan gurin ne aka cike kissar ta mafadin kissa din annabi sulaiman ya yi mata da'awa da'awa da hikima da'awa ta hanyar ta hanyoyi daban-daban wato kaga ne idan mutum yana da mulki zai iya yin da'awa da mai da karfin mulkin kuma sai da aikin da mai wa'azi yake kala goma yana yi idan sarki ya tashi shi zai iya shi a cikin yini da dan mai wa'azi zai je faɗa wani lokacin aji wani lokacin a gidi wani wurin ma a kore shi wani lokacin a jefe shi amma a kaddara kowane sarki daga cikin sarakunan mu yace ya daura kamalar ya da addinin musulunci a cikin kasarsa ban tsammanin za su yi shekara biyar suna yi ba ce sai sun kakkaɓe ragowar maguza wanda ba su shiga musulunci ba duk sai an shigar da su musulunci har waɗanda suka shiga kiristanci ma sai an dawo da a samu wani kauye mai gidaje da musulunci cikin ko goma sha biyar ba wani mutum zai musulunci shi kadai a ce ga mai martaba sarkin kano zai baka kalmar shahada sauran garin mai rage shi shi shiga a samu wani kawai a ce gamna da kanshi zai lakkana masa kalmar shahada ai kowa zai shiga ya ji an riga an yi rahoto a cikin rediyo da talabijin gwamna yana lakkada masa kalmar shahada ko mai martaba sarki na lakkada masa ko wani cikin wakilan sarki gaggari din fadarsa a ce su ne za su lakkada masa kalmar shahada ai da ganin zuwa shekara biyar an riga an gama da matsalar maguzawa ranar lokacin kan ko tudun wada ko dukkan ma'ina ne Ba ma ba kowa Allah ke ba wannan taufikin ba don da kasar da da muke ga sarakunan mu da shugabannin mu su fahimci falalar da ke cikin haka su gane cewa a rayuwar da mutum zai yi shekara talatin shekara arba'in a mulki duk abin da ya samu na ci gaba da biki da gada da daba ba shine abin da zai tsirar da shi daga wuta ya kai shi aljanna ba abin da za a bincika me ka shigar suwa ka shigar musulunci la an yi hadiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin nas wannan ne babban abin da mutum zai ci riba tun a rayuwarsa ta duniya ya ribace shi a cikin kabari ya ribace shi kuma gobe kiyama yau mai hukumar nasu rabbil alamin kowane sarki kowane gwamna cikin gwamnoni musulmi kowane sarki a kai haka zai ai ba karamin abu bane ba mun ga wannan da idan ba a jihar Bauchi wani gari da mai martaba sarkin Bauchi dai sarkin garin fa ba ma guje ne sai musulunta gwamna ya sai zai gina masa masallaci a kofar gidansa wani kuma ya ba shi kudin aikin hajji a ranar ya musulunta ba a daɗe ba kuma za a tarbi da darduma a bayan motar su zuwa wasu lafi dole tarbi mai kwaya talafi mai kwaya talafi amma lokacin yana office yana pamtech yana commissioner yana minista duk wanda lokacin ba na addini bane ana yin hidima wa kasa ana tabbala yau za a yi fati a nan gobe za a je mata abu salama wani abubuwa kawai bukukuwa za a je waje za a je gida to amma annabi Sulaiman alaihi salam sai amfani da mulkin sa kaga kasa ce guda ya musulantar amma da tasirin mulki dan da'awar da ya wata da baki ba ta da yawa sama da abin da ya nuna mata ya ta gani na kafaita ina da sai mu dakata haka saboda hadiri abin da muka faɗa daidai Allah mu kudin sai shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tun taban harshe kuma Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ba a kiran mutum da sai da sunan mahaifinsa dan Allah ya ce ud'uhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum hadisi kuma ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wanda ya dangantu zuwa ga wanda ba babansa ba a ce masa wana wane wanan nan ya zanto ba mahaifinsa ba ko wanda wane ya zanto ba mahaifinsa ba annabi sai ya kafirta amma duk malaman sunna sun tafi cewa abin da ake nufi da kafirci anan kufurin dona kufur kafircin da bai kai fita daga musulunci ba matsayinsa kamar kibul kabira kamar mutumin da ya aikata wata kaba'ira da haka ya tunzura ma akan samu kuskure idan ka karbi ƴaƴan kanin ta rike wajen ka suka girma ka saka a makaranta sai ka sasa da sunanka ko wanka ya karbi ƴaƴanka ko kai ya karbi ƴaƴan wani sai ka ga ana musayar suna wannan kuskure ne mai girman gaske kuma musamman ba a kasar Hausa muna da wani abu idan aka ce ga babba a gida ko ta fuskar malanta ko ta fuskar kuɗi ko sarauta yayyansa da kannansa duk ƴaƴan sai a kai masa duk inda za su makaranta sai su rinka ansa sunansa ta wannan saba annabi sallallahu alaihi wasallam taimakon ya halatta ka ɗauki nauyin karatu na 'ya'yan yayyanka ko kannanka ko ma duk waye naka amma kowanne aka sashi makaranta a ambace shi da sunan mahaifinsa wannan shine abin da shari'a ta bayyana wanda duk ya danganci zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba to ga hukuncin da annabi ya bayar hadisai ne ruwaya ɗaiɗai masu tarin yawa suka zo a cikin littattafan sunna da haka sai a hatara a kiyaye wannan yace menene fasaran wannan aya wa kasir lahum ma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira abinda wannan aya take cewa waqfid lahum janaha dhulli ka sassauta musu fukafukai na nuna gaskanci min ar-rahma saboda tausayi lafazin lahuma lamiri ne da ke koma zuwa ga walidaini iyaye guda biyu saboda ayar tana cikin jerin ayoyin suratul isra da Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana al walidaini din nan sune Allah ce waqfid lahumma ka sassauta musu janaha zulli fuffike na rahama wannan idan kai fassara ta kai tsaye kenan amma in zaka ba fassaran ma'anarta yadda take a sai ka ce wa kasar lahu ma jana da minar rahama ka kaskantar da kanka ga iyayenka saboda tausayi ne fassara ta daidai ba tarjama ba amma in ka bi ɗaiɗaikun kalmomi sai ka ji kayi gwaranci a Hausa domin ɗan adam baya da fukuki to da wannan ne malamai masu son rai suke cewa shi a karkashin wannan aya ake ɗaukan halaccin durkusawa a gayar da manya kamar iyaye ko malamai ko sarakuna ko dukkan wani ma'abucin girma to na ƙasa ya durƙusa ya ga yadda shi tunda Allah ya ce a sassauta fuffuke sai suka ce fuffuken ka hannayenka kenan to sai ka durƙusa kenan da amma sun manta ba a ce fuffuke kadai aka yi shiru ba ta aka ce dana hazzulli jana mudaf azzul mudaf ilayhi wato an iyakance wani irin fuffuke na kaskantar da kai kenan ma'anar ayar ta kaskantar da kai gare su shi yasa malaman tafsiri da dama in suka zo fassara ta sai bi ma'ana tawaba lahu ka kaskantar da kai ga su mahaifanka biyu amma idan ka ce ka sassautar da fuffuke ka ce kana nufin durkusawa to za ka samu matsala da wata ayar daban da ke cikin suratul shu'ara da Allah ya ce da annabi wa anzir ashirataka al-aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin fa in atawka fa qul inni bari'un mimma ta'malun Allah ya ce ka gargadi danginka mafiya kusanci sai ce wa khfid janahaka ka sassauta fuffukanka liman ittaba'aka min al ga wanda suka bi ka cikin mummunai me yake nufi annabi ya musu ya musu ne jin kai da tawazu gare su yi tawazu ya zama mai jin kai gare su in ka ce can cikin suratul isra'i ana nufin durkusawa to anan kuma suka fasara ta durkusawa Allah ya umarci duk inda annabi ya ga wani mummuni to annabin ya durkusa da yadda wanda mummuni wanda ba na jin akwai wani malami da ya yi wannan fassara a duniya to yadda ba a yi wannan ba a nan bai kamata a yi wannan ba kuma a can domin duk ko ina lafzul jala asara ce kawai ta san rai wanda ba gina ta ba bisa ga ka'idojin ilimi kawai sai san rai kuma abin da yake faruwa irin wannan shine kai ne ka tashi ka ga ana yin abu sai ka ci gaba da yi baka san dalilinsa ba cikin shari'a sai da ka daɗe kana yi shekara hudu ko biyar sai wani ya tsare ke ce me ka to anan rigima take idan ka bincika fa baka samu hujja ba ko mun rubabbiyar hujja sai ka dauko ta ko ƙarya sai ka faɗa saboda ka tsamar da aikin tunda ka daɗe kana yi dan yanzu abin mamaki ne a tambaye ka me hujja ka ce babu to a lokacin nan sai kai tana da mararbe hadisi maudu'i hadisi da'ifi waje ce bankar aya lallan kwasa wata aya a fitar da ita daga hayyacinta a fasara ta da larabcin da ba da ba dole ne sai mutum ya samu hujja to shi yasa suke cewa istadil qabla an ta'tafi kullun nemi dalili kafin ka kudurce aqida a amma idza taqatta qabla an tastabil inda zalika takunu tammatul kubra لأنك تريد an تجعل كل شيء دليلا لك lokacin in ka kafa aqida lokacin baka da dalili to kuma sai zanto sai ka nemo dalilin ko da karfin tsiya ko ana hama za hama ta dan haka da ya fassara daidai game da wannan aya wa khsib lahu ma janaha dhulli min rahma ka zanto mai kaskantar da kai ga mahaifanka guda biyu saboda jin kai da zaka nuna musu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira kullum ka rinka musu addu'a ko suna da rai ko ba su da rai matukar musulmi ne ka ce da su rabbirhamhuma ya Allah ka ji su su biyun nan kama rabbayani sagira irin yadda ni ma suka kai kaina tun ina yaro karami kuma idan mutum ya ce zai kafa hujja da wannan aya bisa ga tana nufin durkuso sai a ce to wannan aya dai ga annabi ta sauka duk aya da ta sauka ga annabi ko lalle ko dai annabi ya yi aiki da ita in ta shafi aikinsa ko ya sa su habbai a gabansa sun yi aiki da ita ba dai wani azim mai girma a cikin mutane da ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kake da ita a tarihi wanda wani sahabi ya taba zuwa ya durƙusa ya gaida annabi dan aiki da wannan ayar ya fahimci ayar a yadda ka fahimta Ali bin Abi Talib dan babban annabi ne lokacin da aka turo annabi manzo annabi na dan shekara 40 Ali yana dan shekara 12 ko na makamancin haka kaga ya fi shi da shekaru kenan ko kuma ya zo ya aura masa Fatima ya zo mai dinsa kenan sirikinsa to ya sirki yake gaida sirki a kasar Hausa sai ta kalma yake gaida shi ko to haka Aliyu ya gaida Annabi a ina in ya durkusa ya gaida shi ko ya sirka kalmi a ina wai rawaito hadisi ko da izi to sai ka ce babu duk sahabbai suna ganin girma Annabi amma ya taba durkusa ya gaida shi babu amma waye taɓe masa sallama ba iyaka waye ya taɓe masa musafa ba iyaka dan yakin sallama sahabbai in annabi na sallama sallama suke masa kuma bai hana ba sai ya ansa sai dai ba ta da wa alaikum salam ba da suka ce assalamu alaikum sai ya haka da hannu ya kin fada tafin hannunsa yasa ko mai sallama ma ko mai sallama ana masa sallama a sunna yana sallah za zaka ce assalamu alaikum shi kuma in ya san sunna yana da yaran musulunci sai ya haka ya miƙe tafin hannunsa haka da dama wannan yana nufin mai wa alaikum assalam hausa ce larabci ne musulunci in baya jin yaren musulunci ko a musulunci yake kada ɗari matukar baya jin yaren sunna ko ba zai fahimta ba sai in yana jin yaren sunnar manzon Allah mai tambaya ta gaba akal mukallahu shi shine aka daura masa aure da mace amma tana gidansu kuma ba su riga ta tare ba an sa lokacin tarewa a wani lokaci na gaba kafin ta tare din nan wajibi ne siyar da ita duk tana gidansu shi zai ba ta tefa ne da sabulun wanki da sabulun wanka ko waɗannan al'amura ba ta zama wajibi sai in ta zo gidansa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyi karim ko yaushe aka yi akdi aka daura aure to duk hukuncin abin da shari'a kallafa ma nan yarga ya hau kansa sai dai akwai mutaakhiri na mazhaba malikiya wanda suna gan cewa shayarwa abinda shari'a kallafa ma namiji baya fara aikata shi sai yayin da ya yi saduwa da ita haka su to amma shari'a mu ko yaushe aka daura aure to fa ita matan ko ranar da aka daura aure ne ta mutu ko tana da duniyan baki daya namijin ya riga ci sai doki rigi sai gaje ta haka ne ranar da aka gaura aure ba koma gida mu ba ke mijin ya mutu inda yana da dukiya wannan yarinyan ba ta mata ko zuwa gidansa ba amma tana da tana da rubu'i wanda za ta ci inda mijin ba shi da wani ƴaƴa kenan saboda haka in an daura aure mangana ta kare shi da Allahumma wani urfi abin da ja'izi urfi kan shiga ciki yadda ita ja'izi ne ne yayin sun yafe maka cewa ba kawo ta ba ba komai amma dai ba za a kama ka ranar tashin kiyama ba dai an yafe ma amma suna bukata ka hana su wannan lokacin ka saba shari'a Allah ya samu dace wannan mai tambaya yana kan fassarar latar ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما anittum حريص alaikum بالمؤمنين رؤوف رحيم rahim aya ta biyan karshe kenan cikin suratul tauba Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo daga cikin ku ya zo muku min anfusikum daga cikin ku to wannan daga cikin ku shine malamai suke saɓani. waɗansu suka ce min kum ayyuhal arab an turo muku zo daga cikin ku ya ku larabawan makka ko ya ku larabawa gaba ɗaya saboda annabi na magana da harshen larabci waɗansu suka ce min anfusikum ayyuhan na an turo muku zo daga cikin ku ya ku mutane ba a turo muku mala'ika ba ba a turo muku aljan ba an turo muku mutum kwatan kwatan saboda ka'ida ne an yakuna rasul min jinsil mursal ilaihi duk manzo ya zanto jinsin sa ɗaya da waɗanda aka tura manzon zuwa gare su idan mutane ne sai a turo musu manzo mutum idan aljanu kuma sai Allah turo musu manzo aljan Yan waye ma'ana da ubangiji na turo wa mutane manzo daga cikin su to anan wannan shine dilala kan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum ba kamar yadda su da suke yin guluwi ba zurfafawa da wuce gona da iri su ce annabi ba mutum bane wannan magana tana da hadari ina za ka kai to don ka ce ba mutum bane menene domin dai halittu nawa ne mutane mala'iku aljanu dabbobi sai jamada sandararren abubuwa marasa rai kamar itatuwa kamar duwatsu kamar ruwaye kamar bangarori na ƙasa da sauransu waɗannan sune bangarorin ne halitta jinsin bil'adama jinsin aljanu jinsin mala'iku jinsin dabbobi sai mahalicin su gaba ɗaya shine Allah to idan ka cire annabi daga cikin bil'adama sai ka kai shi na sai kai matsayi kaga dai ba za ka sashi cikin jinsin jamadat ba ababen da suke marasa rai ba kuma wautar da za ta sa ka sashi cikin jinsin dabbobi don sai ka kafirta ba kuma za ka sashi cikin aljanu ba ba kuma za ka ce shi mala'ika bane ba shi yasa duk waɗanda suke gulowin su ce ba mutum bane ba sai suke su bashi siffa ta ilahantaka dan ba sa iya daukar shi su sashi cikin ajujuwan ukun karfe kila wani ya ce a ah, mala'ika ne ko akwai bangare na mala'ika jikinsa da bangaren dan adam ko kaza ko kaza ko kaza ka ce mutum ne ya fi kowa shine daidai mutum ne wanda ya fi kowa mutum ne wanda yake shine shugaban yan adam gaba daya khatamun nabi